na kalandar musulunci hijira 1442 wanda ya daidai da tara a watan goma na 2020 miladiya a wannan majalisi mai albarka insha Allah wanda muka saba zama a yammaci na juma'a domin karanta littafin asarimul battar في التصدي للسهرة الأشرار مع الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله wannan shine kusan karatu na biyu bayan wancan dogon hutu da aka yi sakamakon waccan cuta muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a dukkanin garuruwan musulmi baki ɗaya muna bayani dangane da nau'i nau'i kala-kala na sihiri da ake yi a bayan ƙasa allah maɗaukacin sarki ya tsare mu kuma wannan littafi tamkar da dubu ne wajen yaƙi da sihiri da bokaye da 'yan tsibbu da dukkanin masu nau'o'in ainihin wato kawo tarnaki wajen yaɗa shirka da kasirci a bayan ƙasa. domin mutane sun ɗauka cewa duk sa'ad da aljani ya taɓa mutum ko sihiri aka yi wa mutum ko ido ya taɓa mutum ma'ana kambin ido to babu wata hanya ta waraka sai gurin wa'annan 'yan tsibbu da masu duba da masu bori da sauransu tare da cewa akwai magani dab da kai kusa da kai mafi kusanci sa'an nan mafi yaƙi da wannan cuta shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba a yau qala musannifu musannif rahimahullah saminan daga cikin nau'o'i na sihiri na takwas sihirun nazif sihirun nazif alistihaba shine wanda malamai likitoci suke kiransa sihirun nazif su kuma malaman fikihu suke ce alistihaba jinin cuta jinin istihaba na fata mun gane alistihaba harshe ne na malaman fikihu annazif harshe ne na al'atibba wato likitoci wani irin sihiri ne da ake ma mace jini ma'ana mace za ta tsinci kanta a yaushe jini na zuba shi sa zan so a ce ina ma mata suna jin wannan darasin a daidai wannan lokaci domin musamman ya fi shafar su kai tsaye ko da maza suna da alaka da shi ta wani bangare alakar da maza suke da shi ta wannan bangare shine ta sanin illar inda take samuwa da kuma taimaka musu wajen yadda za a yi maganin abin da fahimtar cewa wannan sihiri ne ko masu ne amma kuma ya fi shafar mata kai tsaye saboda su abin yake da alaka da su malam ya ce wa hazan nau'u wannan salo ko wannan nau'i na sihiri la ya hadisu ba ya faruwa illa lin nisa'i sai ga mata kadai ma'ana mata ake yi wa ba mata ba ya shafi mata ne wa yadda abin yake shine a cikin wannan sihiri ne ya komu sahiru shi bokan shi mai sihirin zai tsaya haikan bitasalitil jinni alal mar'a ta hanyar sallada wato dora wakilta shi aljani ga wannan mata da ake so a yi wa sihiri alal mar'atul muradi sihriha ga matar da ake so a yi wa sihiri to sai wannan mai sihirin ya dora wannan aljani ya wakilta shi ya sallada shi akan wannan mata ya ce ga aikin da nake so kai mata wata kalifihi ya kallafa masa ya ɗora masa nauyi bi inzalin nazif ta hanyar saukan mata da bleeding wato malalar kwararar jini alaiha gare ta so nake kullum a same ta cikin jini to ko me hikima abin da ke faruwa shine din namiji in yana tare da matashi idan tana jinin al'ada kai tsaye ya san cewa dai haramun ne ya kusance ta kuma Allah ya ce cuta ce ko wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله wa yuhibbu al-mutatahhirin sai ce nisa'ukum harfin lakum fa'atu harfakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum ƙulla hawa alamu to wannan ya sani to za ka ce idan kuma ba jinin al'ada bane tana yin istihaba jinin cuta jinin ciwo babu laifi sai iya ya kusance ta to amma duk da haka dan ada yana da ɗabi'ar kyamar abin tunda tana cikin jini sai dai ba jini ne na al'ada ba mace a mahaifarta tana da jijiya guda biyu akwai dabda kusa da gabanta akwai wata jijiya can ƙarshen mahaifa kuma akwai wata jijiya ta musamman to jinin al'ada yana fitowa ne daga farko-farkon jijiyar da take kusa da gabanta <clears throat> na fata an gane shi kuma jinin istihaza yana fitowa daga waccan jijiyar to sai zanto sai zanto shaidan in ya tashi zunguro jijiyar da za ta rika zuwa da jini to ba ta al'ada yake tabawa ba domin ita ta al'ada wannan ta ikon Allah ce wannan ta ɗauraya ce da Allah ke ɗauroyo mahaifa da sauransu ta zubar da wannan jini duk wata kuma ya danganci yadda Allah ya shirya wa mace kwana ɗaya ne kwana biyu ne yini ɗaya ne kwana bakwai ne sai ta zubar da wannan jini ɗabi'atan wato naturally haka Allah ya yi ta ko tana so ko ba ta so sai ta zubar in ka gaba ta zubar ba wata matsala aka samu kuma ba juna biyu ne da ita ba to wata matsala aka samu watakila ta tsallake wata ko ta tsallake wata biyu ko dai makamacin haka amma matukar tana yi to sai za ta zubar na biyu kuma in ka ga mace wadda ta isa yi ba ta yi kwata-kwata to ba zai taɓa yiwuwa ba shi ma sai da matsala to da naka ce ga wata mata shekara ta arba'in ba ta taɓa al'ada ba ba ta san shi ba to lalle akwai wata matsala domin su kansa aljanu da shaidanu ɗin sukan iya hana fitar wannan al'ada ɗin kuma shi sa tun da zine ne na ɗabi'a malamai suka ce mafi kyau kar a sha wani magani da zai hana zuwansa a bar shi ya zuba kamar jini ne na haɓo ya riga ya mutu ya lalace in yana zuba kawai kai kuma ka ce za ka tare shi ka bar shi ya gama zuba ya gama jini ne na cuta to in kika ce za ki sha magani ke wannan watan ba ta soki al'ada ko wata biyu ko wata uku to watar zai iya cutar da ke tare da cewa ba a ce haramun ba ne inda kyakkyawar manufa kuma aka tabbatar babu cutuwa kamar da malamai suke cewa kamar lokacin azumi ko lokacin aikin haji in mace ta ji tsoron za ta yi al'ada sai ta sha magani don ta gama aikin haji lafiya lau ta gama azumi ba tare da ta sha ba sai a ce ba ta yi zunubi ba amma duk da haka malamai irin su shek usaimi rahimahullah suka ce a bar shi yadda allah ya yi ta ya san da jinin kuma ya ce ta yi azumi <coughs> ta yi aikin haji in ya zuba abinda za ta rama ne ta rama ya fi hakan ya fi domin sahabbai sun yi matan annabi sun yi bai ba su wani magani na hana al'ada to idan aka ce ga mace ko da ba al'ada take ba amma kuma kullum tana cikin jini jinin istihaba ita kanta tana cikin damuwa to shi ma mai gidansa zai samu damuwa to wannan ya yasa sai ya zanto idan mace za a mata wannan sihiri za a sa mata kyamar mijinta wato matar mijinta zai kyamace ta a saboda wannan lalura ko da yaushe wani lokaci kuma hakan na faruwa ne daga abokiyar zamanta kamar ka samu wata muguwar abokiyar zama a ya je ya karo aure ne sai hankalinta ya ki kwanciya sai ta tafi gurin wancan boka saboda ta yi imani da shi su malam ga aikin da nake so a yi ni ba na so ne kwata-kwata samu zaman lafiya ba na so angwancin nan ya ɗore to ya kike so a yi e to ai ala ta malam kai kasan duk hanyoyin da za a bi sai ta to ba matsala za mu sakan mata jini shine sihirin nazif to duk sanda yake ɗakin watan amarya sai jini ya ɓalle da ya bar ɗakin ya koma gurin watan uwar gida sai ta samu sauƙi da lafiya za ce wannan sihiri ne kawai sihiri ne to shi ne ake nufi da alistihaba kuma ta yaya yake faruwa mun ji ta hanyar sihiri ko kuma aljani ne zai zo da kansa ba wanda ya turo shi ba wanda ya je gurin boka ya zo ne mata wannan zungurin kamar da annabi ya ce batu min shaitan wani zunguri ne daga shaitan kamar da ya gaya hamnatu bintu jihar a irin wannan sai a ce ta wannan masu ne aljani ne ya taba ta tun da kaga tana yawan haɗa aljani ne ya taba ta tun da ba wani ne ya je wurin boka ba sai ya zanto ko dai sihiru ko masu sannan zai iya faruwa kuma ta hanya ta uku shine in ya zanto zai iya janyo mata wannan ainihin wato nazif to yau da kullum da fahimtar a'arat da tambayoyi da alamomi da malami zai mata zai iya gano wannan ba sihiri ba ne a wannan ba masu ba ne ko kin yi shaye-shayen wasu magunguna ne ko kin yi kaza ko kin yi kaza eh gaskiya malam ina yin allura na yi kaza na yi kaza na yi kaza tun da na yi allura abu kaza ke faruwa na saka wani magani kaza kaza an kamar yadda wani akwai wani magani da ke sa na hana haihuwa ainihin hannunsu a ɗinke da shi to wannan ma yakan janyo musu na ainihin nazif mata na cirewa za ka ga ta samu sauƙi magani ne da ake ɗinke shi a hannu na hana haihuwa ta je a farka gurin a sa a ɗinke so da haka in ta cire kuma sai ga ta samu sauƙi su da kansu likitocin sun tabbatina da wannan matsalar walayi halin ta nan za ka gani da aka ba zai yi don mace tana istihaba ka ba ta hukunci ɗaya ba sai an bincika an ga meye sababi man alal babai babaini baban wahidan faqad ƙasa ƙiyasan fasidan dole sai an tantance daga ina abin yake Shi shine malam ce wannan nau'i baya faruwa sai ga mata don haka ga yadda kuma abin yake kasancewa shi aljanin ne zai tashi ya ɗora wani wato bokan ne zai tashi ya ɗora wani aljani ya ba shi wannan aikin da zai zo yana yi wa wannan mata da ake so a yi wa sihiri faye da kulil jinni da aka sai aljanin ya je ya shiga fi jasadin mar'a a jikin wannan mata wa ya jare sai ha? ya rika kai kawo yana gudana a cikin jijiyar ma'addami tare da wannan jini ya za ka ce ainihin aljani yana gudana tare da jinin yana zunguro jinin ya ake aljani ya shiga jikinta ya riga cikin jini sai ce ya kulin nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shaytanu yajri min ibni adama majarad dami shaytan yana yawo yana gudu a jikin ɗan adam irin yadda magudanar jini take ko kuma a magudanar jini kai tsaye zai iya shiga ko'ina to tunda zai iya shiga ko'ina to babu abin da ba zai iya maka ba shaidan sai dai in Allah ya sa kafi ƙarfinsa wannan hadisi kuwa asalinsa mun riga mun sani cewa manzan Allah ne ya shiga itikafi a masallacinsa gidajen matansa kuma yana kusa da masallaci kusan duk katanga ce ta hada ta raba ko kuma wani ma yana hada da katangar masallaci ɗakin aisha kuwa window ne kawai sai aisha ta bude window sai ta hango cikin masallaci har annabi kan leko da kansa ta taje masa kai idan yana cikin masallaci to rannan na na bintu huyai ibn akhtab al-yahudi sai ta kawo mishi ziyara matar shi radiyallahu ta'ala anha da dare ya ɗan raba kamar karfe goma ko sha ɗaya ta ce to za ta tafi gida sai annabi ya fito zai rako ta har wajen masallaci sai ya tsaya da ita kuma yana ɗan tattauna hira da ita sai ga waɗansu sahabai guda biyu za su wuce ta gindin masallacin sai suka ga duhu duhu ga manzan Allah ne a tsaye da wata mata kuma cikin dare suka kama sauri suka yi gaba sai ta alari su kuma wait ku tsaya sai ce inna ha safiyatu bintu huyay ibn akhtab mata ta ce na na safiyatu a ya manzo Allah wallahi ba manufar muke ce ce na sani amma ni na ji tsoron kada shedan ya jefa muku wani abu a zuciya na ji tsoron kada shedan ya jefa muku wani sharri a zuciya domin idan kuka tafi ko ba ku furta komai ba shaidan ya sa muku tunanin cewa kai a daren nan manzan Allah <laughs> Allahu akbar Allah ya wadaran shaidan babu abin da ba zai iya yi ba yanzu manzan Allah ne a daren nan wajen sha ɗaya tsaye da mace to me suke yi to me yake faruwa wai manzan Allah ma zai iya sa maka shakku a kansa Abin da annabi ya tsoro kenan sai maza maza ya gusar da wannan buhar yace domin ya sa muku wannan tunanin kuka tafi da shi to ku ne za ku yi asara ku saɓe kun je ku ne wa manzan Allah mummunan zato ko ba ku furta ba da aka gwara in gusar muku da maza maza kan shedan yayi wannan tunanin sai ce inna shaytana yajri min ibni adama majarad kun ga shedan wallahi yana yawo a jikin dan adam magudanar jini ko ne zai iya saka da wai aikon nan malamin da mu ga yana kaza me yake faruwa wai a na mai samun kuɗi ne ko yaya da shi kai wannan tunani <laughs> mun ga yana kaza yana kaza to ku na masallaci ne dai ba a sani ba <laughs> dole wannan tunanin sai ya tsarga to in dai annabi za a yi masa wannan mummunan zato to wallahi tallahi babu wanda ba za a yi masa ba sai dai Allah ta'ala ya kiyaye to in sharri ne shaidan ya ci nasara kuma sai wani ya furta sai ya faɗa a wata majalisa ai ya ma tabbatar ka ne kawai daga zatan sai kuma ya tabbatar ijtanibu kaseeran min az-zanni inna ba'd zanni dhanni ithm wala tajassasu kuma ba ce kai bincike ba <laughs> a ina ka zadi yake faruwa karka bincika sai ka sanya yaya abin yake faruwa wato asali kai ka yi wa mutum kyakkyawan zato amma ban da bincike banjidi Allah ya tsare mu to sai annabi ya faɗi haka sallallahu alaihi wasallama fa'iza wa salal jinniyu idan wannan aljani ya isa ila irkin ma'arufin zuwa ga wata jijiya ce sananniya a gurin masana jikin dan adam sun santa fil a jikin mahaifa rakadahu sai ya kama zungurinta rakada zungura sosai zai rika zunguro jinin qala fasala hadha al daman sai wannan jijiyar kawai ta rika malalo ruwa ta rika malalo jini ya kulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama inda ma sa'alathu hamnatu bintu jahash annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da hamnatu bintu jahash ta tambaye shi ga abin da yake mata ta tambaye shi anil istihaba game da wannan jinin cuta da yake zuba ya ki tsayawa sai ba ta amsa hamnatu bintu jahash wato tana daga cikin bani jahash mun sha bayani akan wayannan ƴaƴa gida masu albarka ƙurayshawa ne sanda musulunci ya zo abdullahi ibn jahash ubaidullahi ibn jahash hamnatu bintu jahash zainab bintu jahash duk suka musulunta ‘ya'yan mutum ɗaya ne annabi ya auri zainab ɗin ita ko wannan hamnatu kanwace ce hamnatu binti jihar matar mus'ab ibn umar ce sannan ga ubaidullah ibn jahash shi kuma mijin ramlatu binta abi sufyan wanda da aka ji can hijira kasar habasha a nan ya ridda ya koma kiristanci a wata ruwaya wasu kuma suna cewa mutuwa yayi dakta sani a cikin littafin shi na biyun rahma ya ce ya fi rinjaye da tunanin dai cewa mutuwa din yayi dan zai wahala mutumin da ya musulunta farkon musulunci har a yi hijiran kuma dandana a ce ya yi rudda dan ya je kasar kiristoci ga sauran yan uwansa musulmi da yau su amma dai malamai da dama sun kawo wancan a tarihi wannan dalili sa shi ma annabi ya auri matar shi sarki na jashi shi ya wakilta annabi shi ya ba da sadakin aka ɗaura musu aure tare da ita a sakamakon babanta su abu abu sufiyan su ma'awiya yan uwanta duk a lokacin basu musulunta ba ita ta zauna a can ba miji kuma ga kowa da matarsa da ainihin abin nan da yan uwanta nan kuma in ta dawo gida maka akwai fitina duk danginta basu musulunta ba a lokacin to annabi ya marmaza dan ya tsare imani sai ta daura musu aure da ita najashi ya wakilce shi sai kuma abdullahi bin jahash shi ma wanda aka kashe shi a yakin uhudu shi kuma yayan zainab ne binti jahash matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama <clears throat> to waɗannan su ne banu jahash ɗin ah, sai annabi ya ce da ita domin ta yi fama da wannan ciwo shekara da shekaru irin su ummu habiba irin su salama da ita hamnatu fatimatu yar abi hubaishi duk sun yi fama da wannan matsala shekara bakwai wata shekara uku wata shekara hudu to da ta zo ta ciya manzo Allah ga matsalar da nake ciki sai ce inna ma hiya rakabatun min min rakabati shaytan <coughs> wani zunguri ne daga zungurin da shaydan yake yi kaga annabi ya tabbatar da shaydan ne yake kawo jinin istihaba wani lokaci to amma ya yake zuwa da kansa ya zo sai a ce masu ne turo shi aka yi to wannan sihiri ne kuma wato bai na kuma umumin wa sun haɗu ta wani guri sun ɗan rabu ta wani guri ne kawai wafi ruwaya ya cin ukhra a wata ruwaya sai annabi ya ce inna ma huwa irkun. wata jijiya ce wa laisat bil haiba amma ba al'ada ba ce ba jinin al'ada ba ne wata jijiya ce take zubar da wannan jinin fa'ulima to anan ne aka gano min majamu'in ta yi ne idan aka haɗa waɗannan ruwayoyi guda biyu ta hanyar gamuwar waɗannan hadisai guda biyu annal istihabata annal istihaba lalle wannan jinin cuta raka batun mina shaitan zungurin ne daga shaytan fi irkin minan urukul maujuda fi rahimil mara a wata jijiya daga cikin jijiyoyin da suke same suke tabbace a cikin mahaifar mace a nan shaidan yake zungurota ma sihirin nazib to wai menene sihirin nazib din nan kenan ma'ana daga wannan zamu fahimci menene shi huwa ma yusammihi al-fuqaha shine wanda malaman fiqh suke rada mushi suna da al-istihaba istihaba Wai yusammihi al-atibba likitoci kuma suke ce mishi annazif bilidin wato tana bilidin ne ya qulu min al-asir babban malami masanin Loga wanda ya ainihin wato annihaya nihaya fi garibin al na al-imam ibn al-asir wanda suke fassara kalmomin hadisai masu wahala kamar irin su abu ishaq al-harbi <clears throat> ibrahim al-harbi yana da ainihin wato littafi shi ma da ya yi garibul hadith ma'ana kamus ne dictionary ne za a yi yadda za a faro daga alifin ba'un ta'un da duk yadda za a hada kalma ta fara kalma ta fara da kaza a wane babi take ka je ka duba idan ga wata kalma a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake tunanin tayi wahalar fahimta an kasa gane ta ko sai an sha wuya wajen gano ta to in ka je kana karanta waɗannan littattafai za ka iya gano kalmar ka ce ga wata kalma ainihin da baka fahimce ta ba cikin hadisin annabi to malamai sukan koma waɗannan kamus da ire-iren <clears throat> shine garibul hadis na abu ishaq al-harbi da shi wannan an-nihaya na ainihin wato wato ibn al-asir to a ciki yake cewa al-istihada abinda ake ce ma al-istihada an yastamirra bil mar'a khuruj ad fitar jini ta ci gaba ta ki tsayawa ga mace ya doge ya ci tsayawa ya ci gaba da mace ba da ayyami haibatiha bayan wucewar kwanakin al'adarta tana yin al'ada kwana uku ko kwana biyar to ya kamata ya tsaya yau sai ya tsayawa ya wuce to wannan wanda ya wuce din shine istihaba ba da ayyami haibati hal mu'tada bayan wucewar kwanakin ta din nan da aka saba ta saba duk wata kwana kaza duk wata kwana kaza sai ta ga ya zarci to wannan ya fade shi a cikin an-nihaya mujalladin farko wa kad yastamirru an-nazif wannan biledin din zai iya wucewa ya ta ci gaba ya ta ci gaba ashhuran har watanni nifa wa kad don miqdaru dami qalilan aw kaseeran kuma gwargwadon zubar jini zai iya zama ko kaɗan ko mai yawa gwargwadon yadda Allah ya kaddari zubarsa <clears throat> ilaju sihirin nazif yadda ake maganin wannan matsala ta ƙara'u lahar matar da take da wannan matsala ka karanta mata ayoyin ruƙiya a kunnanta ko kuma alama imala ya ce a ruwa kawai ka samu ruwa ina ma kuma a ce zamzam ne ina ma kuma a ce ruwan sama ne in akwai wanda yake mai kyau za ta iya sha in babu kuma kowane irin ruwa saboda zamzam da ruwan sama suna da wani tasiri kuma na musamman ɗori akan kowane irin ruwa saboda darajar da Allah ya ba su wannan zanna minas sama'i ma an tsahura ruwa ne kai tsaye da ya zo daga sama wanda allah maɗaukakin sarki annabi ya kasance idan an yi ruwa har kwaye jikinsa yake yin an fara ruwa sai ya taba shi ya ce innahu hadithu ahadin bi rabbihi yanzu nan sabo ne ya taho daga wajen ubangijinsa ma'ana ana neman albarkar ruwa ana neman albarkar shi saboda ruwan sama ne <clears throat> innahu hadithu ahadin bi rabbihi wancan kuma zamzam annabi ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu ruwan zamzam duk da manufar da aka sha domin sa to sai kuma aka hada ma da addu'a a ciki da roƙon Allah da kankantar da kai cewa Allah ya ba da saukin wannan matsala fatasharabu sai ta sha wa taktafilu minhu sab'ata ayyam sai a samu kamar kwana bakwai tana wanka da shi fasaufa yanqati uddamu bi iznillahi ta'ala da sanne jinin zai tsaya cak da izinin Allah yaqini ake so yaqini da mai maganin da wanda za a yi wa a samu nutsuwa da yaqini da yarda da amincewa to sai ga da izinin Allah komai ya tafi to kaga wannan ai abu ne mai sauƙi a kusa da kai da za a yi maganin abu نموذج لعلاج سهر nazif ga misali na yadda muka yi maganin wannan sihirin nazif ja'at imra'atun wata mata ce ta zo wa indaha nazifun shadid tare da ita akwai bleeding sosai tana kwararar da jini fa qara'tu alaiha ruqya malai sai na karanta mata ayoyin ruqya su fatiha ne su ayatul kursi su falaki da nasi da ainihin sauran ayoyi da kaga suna da tasiri sun ma'ataitu ha asharita asharita su ƙur'ani sannan na bata ta waɗansu kasusuwa na ƙur'ani musajjala waɗanda aka yi rikodin ɗinsu na ta je ta rika ji fama hiya illa ayyam ai ba ta daɗe ba sai wasu 'yan kwanaki hattan kata addamu anha sai jinin kawai ya tsaya cak walhamdulillahi wahdahu shi kenan abin da aka yi ba ce kawo zannuwa kaza ba ba ce kawo taburma kaza ba babu maganar kaza mai iri kaza wadda malam zai ci duk ba yi maganarta ba wa bin nisba batul ayatul qur'aniya wa shirbiha tana iya yi wa wani ɗalibi ilimi ya yi magana ya ce to ina hukuncin shan rubutu irin wannan ko a karanta ko a rubuta shan rubutu ko rubutawa wani abu ne wanda an daɗe ana tattauna magana a kansa dangane da karantawa a cikin ruwa a iya ɗan sani na babu wani saɓani tsakanin malamai dangane da halittinsa <clears throat> dangane da halittinsa babu saɓani amma rubutawa a takarda ko a allo a wanke a sha shi ne na san cewa akwai saɓani tsakanin malamai amma kuma inda ma saɓanin ya fi zurfi shi ne galibar rubututtukan da ake ba su tabbata a sunar annabi ba sallallahu alaihi wasallama <clears throat> na fata mun gani ma'ana babban malamin shekul islam bin taimiyya da babban malamin shek abdulaziz bin bas sun ce in akwai bukatuwar ma a rubuta ko a takarda ɗin a wanke ko kuma a allon a rubuta a wanke to ya halatta ne ga mutumin da yake marar lafiya kuma ba zai iya karantawa ba ba zai iya komai ba amini babu abin da ya sani sai iya wannan an ce karanta an ce yi kaza yi zikirori kaza ba zai iya yi ba ko kamar mace tana can akan gwiwa kame da nawayi ma ya faɗi wannan magana cikin al'askar al'askar nashi mata ce ga ta can za ta haihu abu ya wa to babu laifi a karanta mata ayoyi na ƙur'ani a cikin ruwa a tofa ko kuma an rubuta babu laifi a ce a wanke ta sha don neman albarkar alkur'ani irin wannan suka ce la ba'asa haka bini ba zai fada in kana da ɗan littafin nan ma addu'a min alkitabi wa sunna na sa'id al-qahtani marigayi rahimahullah ya kawo wannan fatawa yace babban malamin su shahidin baz ya ce la ba'asa an tuktaba ayatun min al-qur'an lil maridi ga mara lafiya ba ga mutum da yake lafiyar salam zai iya koyan azkar zai iya kaza ko kuma a mai da rubutun sha ya zama sana'a ko ya zama hanyar neman kuɗi ko ya zama kaza ko ya zanto har karuwai ma ana iya rubuta musu ba a ce yi kaza ko a yi ta rubuta waɗansu abubuwan da in an dubura da su ba su ma da alaƙa da ƙur'ani ba ma ƙur'anin ba ne yanzu kamar yadda muka sha faɗa waɗansu harufa ne kawai za ka rasa alifin ne can ainihin wato hudu ce ko biyar ce duk dai gashi nan <laughs> da kuma yadda za a yi wasu hatimai daban-daban hatimin wani hatimin wani hatimin wani wannan duk bid'a ne kuma shine abin da tun farko izala ɗin nan ta rika yaƙi da shi saboda ai galiba malaman izalin duk sun yi irin wani abin da to suka gano cewa sirrin kaza ne abu kaza sirrin kaza ne duk hanya ce tafi wannan kawai <clears throat> to yasa suke cewa fi kyau na fata mun gane mala abubakar zumi a cikin radul azhan a ƙarshen suratul ahqaf nashi ya kawo wata magana wadda su masu malamai suka ce wannan asarin bai tabbata ba <clears throat> wanda malam bakar gumi ce za a iya rubuta wa ita ma ainihin wato mai ciki waɗannan ayoyi ce magana sai daga na abbas cewa a rubuta mata ta sha a cikin surar rajul azhan ban san ne yanzu yanzu wanda ainihin wato kila ko an cire wannan magana daga cikin rikin da aka yi ba so ala ayyi halin ga abin da yake faɗa dangane da rubuta ayoyin alkur'ani dangane da menene hukuncinsa shi ne malam ya ce wato afta shaikul islam ibn taimiyya rahimahullah shaikul islam ibn taimiyya harrani ya ba da fatawa bi jawazi ha cewa ya halatta ibn taimiyya kuwa kowa ya san shi faƙali ya ce ya zuzu kaji abin da ibn taimiyya ya ce ba wai a tofa ba maganar a tofa dama babu sabani muka ce ko magana ce ta a rubuta ko a allo ko a takarda da tawada ba shi ne don shan rubutu ba to ibn taimiyya ya ce ya zuzo ya halatta kai tsaye an yi kutaba lil musabi a rubuta wa wanda ya haɗu da wata matsala irin wannan ko ta aljanin ne ko mai makamantun wannan wa ghairihi min marda daga cikin marasa lafiya shay'un min kitabillah a rubuta mishi wani abu daga littafin Allah ai littafin Allah Qur'ani ne sifar Allah ce kuma addu'a ce a Fatiha ce ayatul kursi ne falaji da nasi a ce a rubuta masa wa zikirhi da wani abu da ya shafa ambatan Allah bil midadil mubah da tawadar da aka santa halattacciya ce tawada ce da aka saba amfani da ita ta hanyar rubuta ayoyin Allah wa yughsil ya wanka wa yusqa minhu a da shi daga wannan rubutu yace babu laifi sai ibnu taymiya yace kama nassa ala zalika ahmadu wa ghayruhu ba shi kadai bai ce imamu ahmad imamu ahlus sunnati wal jamaa shi ma ya ba da nasi ya ba da fatawa akan haka da wasu daga cikin malamai to kaga tunda imamu ahmad sai ibnu taymiya suka ce ya halatta bin baz ma yace ya halatta to ba za ka yi umumi ka ce shan rubutu gaba ɗaya haramun bane ko bid'a bane ko babu kyau ba sai a ce a ana buƙatar bayani domin ga abin da malaman musulunci na sunna suka ce <clears throat> Allah ya samu dace to shi yasa kullun yin karatu shine yafi dacewa ga mu ga ɗaliban ilimi da sauransu domin fito da abubuwa kara rika ba da hukunci ala umumihi amma salatul istihaba dangane da kuma idan za ka yi tambaya ka ce to malam ta yi sallah wa saumuha ta yi azumi wa ghairu zalika min al-ibadat da makamanci wannan daga cikin ibadodi tunda tana zubar da wannan jini fa majaluhu fi kutub fi fiqh wannan fajensa yana cikin littattafan fiqh in ka je malamai za su karanta kai musu tambayoyi duk hukunci yana cikin can nan ba magana fikihu yake yi ba to wannan dangane da wannan sihiri Allah ta'ala ya tsare mu tafi'an mala yace na tara sihiru ta'til az-zawaj to ga wani shi ma sihiri daga cikin sihirai sihiri ne na dakatar da mutum daga yin aure tsare shi daga yin aure hana shi yin aure kuma matsalolin suna faruwa wallahi al'azim ko yau din akwai matar da ta kama wannan matsala cewa yarinya ce yau saura da ya wuce makwana 20 a ɗaura auren ba <clears throat> amma ta fito ta ce ba ta yi ita ba za a yi ba kuma an gama komai an gama duk gaya wa dangi da komai an sa rana an yi aibi komai an yi ita fata ce ta fasa hankalin iyaye da kowa ya tashi to me dalili babu to sai ake ganin kawai sai ta to ai iskancinta ne ai ta hangi wani ne ai kaza ai kaza a'a a tsaya ai bincike da kyau tunda an yi daya an yi biyu an yi uku an yi a irga to a tsaya ai bincike an yi matsalar matan nan ce ita kadai matsalar yarinya ce wannan zai yana daga cikin wato alamun sai wato ta'abilin zawas ko kuma saurayi ne ga shekaru duk sun tafi har ya fara firfira da an yi magana aure sai ce shi haba ba yanzu ba ko ka ce ma shi ko bujirar ma bai taɓa yi ba shekara wajen arba'in da wani abu sai kaga ko kuma ya nema ɗin abubuwa na lalacewa duk wannan ya kamata a tsaye a yi bincike <clears throat> to mala yace yadda abin yake shine yazhabul insanul haqid marar kirki mutumin banza mai ƙullatar mutum a zuciya mai hikidu mai jin haushin wani mai jin haushin wata shine zai tafi ila sahirin khabithin zuwa ga wani mai sihiri boka wulakantacce mai datti mutumin banza khabisi zai je gurinsa wa ya tulubu minhu zai nemi wannan boka. an ya amala sihiran cewa yana so ya wani sihiri libnati fulan daga yarwa ne ina so wance a yi mata sihiri kai la ta wajen kace aure me yasa wai saboda shi ta ki shi ta ce ba ta yi da shi ta ce ba za ta aure shi ba kuma su ƴan mata sun san haka shi sa wani lokacin ka zo kace kana son su sai su maka kara a to mutum ya ki mutum ne eh. <laughs> in ka ji ta ce mutum ya ki mutum ne ta kai ma sai ka hankalta sai ka je gano to tsoro take ji wai kada dai ta ta wulakanta ka kuma ka je ka yi mata sihiri da ko waɗanda aka ce ba a san su to sai ya kullace ta sai ce wallahi in dai aure ne na gani ki je ki in gani wai saboda shi bai samu ba to sai ya wahalar da ita kowa ma ya rasa sai ta zama a haka abin mamakin kamar da na sha faɗa shine wani lokaci gashi ya furta da baki ya gaya wa yarinyar ta je gida ta faɗa kuma sai a shiru a yi kuma sai matsalar ta zo a ce wallahi yau wajen shekara biyar wani saurayi ya taba gaya mata wannan magana ɗin gashi har yanzu ta ƙi auruwa ya haka kuka kyale shi ba shi fa shi ke yanka wuya ai yana faɗin wannan magana ji a kai shi kotu to ga abin da ya faɗa akan wance in aka ga bata aure ba ta haɗu da matsala kaza ga abin da yake to tun farko a karin farko yana fada magana washe gari sai ga 'yan sanda sun zo sun tafi da shi to ba zai ma samu ya je gurin bokan ba da haka yanzu mun sa ido daga nan za a aurenta wata da shekara ɗaya wallahi in ba ta aure ba kai ne a kai shi kotun musulunci to din nan za ka ga cewa wasa ka ɗauki abin mutane sai su tsaya su ta tutu wai sai yanzu ne za a bu'a ana sa to wallahi dama malam saurayinta ya taɓa gaya masa haka cewa shi dai ba za ta yi aure ba to wannan kuskure ne wallahi tallahi ka zo ka ga ayata aka ce inda karfi na tsaya sai na kai ka kara kuma sai an yi a rubuce to za a ga abin ba zai faru ba da izinin Allah amma sai a kyale mutane kawai sai ta faɗa abin da suka ga dama ba wai za ka je ne don kana tsoron sa ba a watakila ai mai mummunan kullufe tun da ya faɗi wannan magana zai iya zuwa ya sharrin kuma zai iya kama ta saboda haka yana da kyau a rika ɗaukar mataki nan gaba wani ba zai haka ba fa ya tuluba minhu sahiru ismaha sai boka ya ce to ina son sunanta zai nemi sunanta wasu ma'ummiha da sunan babatta wa asara min ha da wani abu daga cikin abubuwan da ya fito daga jikinta asari ko wani dan kwalinta ko wani farsanta ko wani kaza ko gashinta ka kamun wani asari min ha. Sun mai ya ƙumi bi amalin sihiri shi kuma bokan sai ya tashi da aiki wayo ce jinniyan yadda aka sai ya wakilta wani aljani da zai zai wansa wannan aikin au aksara ko koma sama da aljani ɗaya bi hadar sihiri shi ne za su yi wannan aikin ba ya zahabul jinni to ya aljani zai tafi wurin wannan mace wa ya zullu mulaziman zai tabbata yana mai zama da ita yana lizimtar wannan mata hilmar mar'a hatta ya tamakkana min ad-dukhuli fiha har ya samu damar shiga jikinta idan Allah ya sa tana da ɗan kariya tana da ɗan kulawa tana da ɗan kulawa da addini da zikirori da alwala da sauransu to ba zai samu damar shiganta a karan farko ba zai zauna amma yana bibiyata yana bibiyata kullum suna tare har sai ya samu dama sai ahadi hazihil halat al'arba a cikin ɗaya daga halayen nan guda hudu wanda malam ya faɗe su a cikin littafin shi na farko da kuma wannan ainihin wato cewa ko su halaye guda hudu da in mutum na da kariya shaidan ba iya shiga jikinsa wannan aljani har sai ya tsinci kansa a cikin halaye guda hudu allati zakarna hamin qabl mun ambace su a can baya sannan ya faɗe shi a littafinsa shi ma na farko wancan ainihin wato wiqayatul insan min aljinni wa shaitan shine alkhawfu shadid yayin da mutum ya tsinci kansa a halin tsoro da firgici mai tsanani ya tsorata ko irin ya kasance ya ga hatsari a gabansa ya tsorata ko kuma ya tsinci kansa a wani firgici da aka bashi wani tsoro to shaidan na samun dama ya shigi mutum a lokacin da ya shiga halin tsoro sai alghadabu shadid yayin da mutum ya yi fushi mai tsanani ya kai matuka wajen fushi to shi ma kamar ana samun wata ƙofa ne ta buɗe yadda iblis zai iya shiga jikin mutum a lokacin fushi To da fushi daga shaidan ne sai alghafala ashadida sai kuma wata gafala mai tsanani gafala mun yi bayani a wancan lokaci muka ce kamar mutum yayi nisa ga barin Allah a daidai lokacin a ya tsinci kansa a wata gafala ya je wani kullum ne ko ya je wani gidan rawa an gafala gaba ɗaya lokacin an rabu da Allah to zai iya samu aljani ya shige ta a gurin ko ya shige shi ba magana zikiri a lokacin ba magana ambatan Allah ba magana kaza a guri ne na tashewa guri ne na gaba daya ba gurin addini ba ne. an gafala an yi nisa wajen awa ɗaya awa biyu ana ta shagala to shaidar zai iya samun wannan dama Al'inki Bab al shahawat sai kuma mutum in ya runguma ya ya fada kan wasu sha'awoyi na duniya saboda ka a daidai lokaci ma shaidan zai iya shigarsa kama a ce ya afka cikin wani sabo haka a daidai lokacin to shaidan ya samu kofa kenan fal bai na halatai ne to da ka aljani zai tsinci kansa a tsakanin ɗayan halaye guda biyu in ma an yadda kula a? idan ya samu dama ko dai ya samu damar shiga matar Alaha ta tabayaku idan ya shiga jikinta abinda zai sanya ta ta rika yi za ta rika samun kunci da damuwa min kulle zaujin ya taqaddamu li ha ga duk namijin da ya zo neman aurenta sai ta ji gaba ɗaya ta shiga kunci game da shi ta ji ma ta tsane shi duk wanda zai zo ce yana son ta yi kuma ta ji tsana ta shiga ko mutunci suke yi da mutum da ya furta yana son ta yi ta ji ya tsane ta wato ta tsane shi watar fuduhu ta ki shi ta ce sam ita ba za ta yi auren bayan ko kuma wa imma Allah ya tsatsi an ya da kula ko kuma ba zai iya shiga ta ba ba zai iya shiga jikinta ba fayakomu ko fa ya koma bi ta sihirin takhayyul to sai ya tsaya ne mata sihirin takhayyul sihiri na rufa ido min alkhariji daga waje ba daga cikin jikinsa ba ma'anar wannan shine duk wanda ya zo maganar aure gidansu ne zai yi fayu khayyalu ila rajuli annal mar'a qabiha kullun sai ya rika ganin kai ina gada zuba yadda na ganta ba yanzu sai rika ganin muninta sai rika ganin ta zame masa wani iri ta canja <clears throat> sai rika rika mata kallon muni ko ba mummunan ba ce kuma wannan na gaya mana cewa yana faruwa har mutum da matashi in shaidan ya ga dama sai masa haka sai masa haka kullum sai ya rika ganinta da muni wallahi azim nafi shai ko ajiya haka wani matsalar nan ta zo mutum ne da matar shi kuma ga mutane suna ganin ta min ajmalil mar'a tana daga mafi kyan mace amma shi sai ce ko in ya ganta ma ba ta burge shi sai ji ya tsane ta sai ganta mummuna kuma duk kwalliyar yadda za ta ba ta burge shi ba ta ce wallahi abin ya dame ta ta rasa da za ta kuma gashi wallahi abin damuwa shine yarinya ta karamin haihuwa ɗaya amma kuma shi gaba ɗaya shi ya ce na ce to me yake damu ya ce shi fa bai sani ba kuma wallahi ya ce shi ba zai iya sai ga in ya sace ta ko babu dalili amma kuma yace ni fa ba ta burge ni ma rasa kuma yadda zai kuma ya rasa me matsala kuma an zauna wata da watanni a wannan yanayi to duk wannan yana iya yiwa shedan ne yake yin waɗannan abubuwa ɗin fa yukhayyalu ila rajuli annal al-mar'ata qabiha wa yuwaswisu lahu bidhalika sai rika sa masa wasi game da haka to ya zan auri mummunan mace haka ni da zan zauna da ita tsawon shekaru kaza wa yasna'u hadha bil mar'ati aidan ita ma matar haka zai rika mata da zarar ya zo sai ta ganshi wani iri sai ta ganshi a wani yanayi ko kuma ta rika jin wari na fita daga jikinsa ko ya sa turare da ya zo ce ta rika kai subhanallahi subhanallahi wani irin turare ka sa haka ne turare ne fice ba jin daɗin sa aita ce wallahi kana yankuwan gwarmi na fara jin warin sa <laughs> duk wannan sharri ne <laughs> Fatara rajulin كل رجل يتقدم لخطبة هذه Mar'a. sai ka ga duk mutumin da ya zo don neman wannan matar zai aure ta da hali gairi sabab sai ka ga ya tsane ta ba wani sababi wa in wafaqa mubdi'an in a karan farko ma ya dace an yi magana e kaza ya amince zai turo to shi ke nan fa raja ba da ayyam sai ka ji ya ja da baya ya janye kuma za ka ji yan mata na yawan fana malam ko a waya ma yanzu ya daina kira in na jira shi sau ɗari ma ba zai ɗauka ba na ba shi haƙuri na tambaye shi me ya ce ba komai ai zai zo ne amma ya ƙi zuwa ita kuma tana tsoro ya gudu kuma gashi ya gudu an yi ɗaya an yi biyu an yi a irga wannan abin yana taro da masu hankali to galiban wallahi daga shedan ne ma'ana da ta yi masa magana ya turo sai kenan ya ɗauke wuta kenan gashi kuma kila zai ci gaba da zuwa zai ci gaba da zuwa da an yi magana ya magana aure an sai a gidanmu ka zo ku yi magana sai ce to zan turo insha Allah ba za a sake jin sa <laughs> wa zalika min waswasati shaytan wannan yana daga waswasin shaytan kuma wa fi halati sihri shadid tajidu ar-rajula yataqaddam a halayen da sihiri yayi tsanani sosai za ka samu ma mutum allazi ya taqaddamu ila khidmatil mar'a wanda ya zo neman aure منذ دخوله باب بيتها yana shigowa ma gidan daga shigowarsa ma gidan ya shi'uru bai taikin shari wani damuwa da tsanani daga shigowa idan sihirin yi tsanani wata suwaddul haya fi waje ya ji rayuwa gaba ɗaya ta masa baki a fuskarsa ka annahu fi sijin ya ji kamar ma kurkuku ya shigo fala ya udu maratan ukura ba ma zai sake dawa ba tun daga zuwan farko tun da ya zo ba zai sake dawa ba wa fi guzuli zalika yusabbibu al-jinni lil mar'a suda'an sannan a cikin tsakakanin wannan yanayi iblis din yana sanya wa mace ciwon kai bainal hini wal akhir daga tsakanin lokaci zuwa lokaci ma'ana kenan mace ta zo da irin wannan matsala ka iya tambayar ta kina ciwon kai sosai eh tana yi ya yanayin ciwon kan ko an sha magani baya tafiya ta ce ko mai zan sha baya tafiya wani lokaci bari guda ne yake a eh, kware sai in ji shi wani lokaci bari guda ta ce yau wani ma ni da ciwon kan ma ya haƙi sauka ko tun shekaran zai nake ciwon kan nan ya haƙi sauka to kai da jin irin wannan wallahi na shaidan ne to waɗannan duka suna daga cikin alamomi da malin yake faɗa a aradu hada sihir ga irin alamominsa lokaci yayi eh to ina ga anan za mu tsaya insha Allah so da yanayin recording din da ake wayar za ta dauke ba charge to ya kai ba a charge ta masu to Allah ta'ala ya samu dace insha Allah za mu tsaya anan za mu tashi nan gaba alamomin da ake gane wannan sihiri a zazu hada sihir wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka lan akwai tambaya babu tambaya na me yake ta to ba karanta ba yana cewa ne idan malam wato wato idan wani ya wa wani sihiri shin sihirin zai iya karewa idan wanda ya sihirin ya mutu shi ne tambayar da yake yi tambayarsa ta biye ce ranar ka ce za ka yi bayani akan abubuwan da ko kuma addu'o'in da suke wato kariya ne daga shaidanu idan idan an manta idan idan ban manta ba guda goma sha biyar guda goma sha biyar ne a guda sha bakwai muka ce wato wanda muka ce malin ya yi bayanin su a cikin littafin farko wanda ake kira madakhilu shaitan ba addu'o'i ba ne madakhilu shaitan hanyoyin da shaida yake samun tasiri a kan mutum guda goma sha bakwai wannan kuma in san so ne a ce an samu littafin farko din wai kaya sannan a karanta guraren dangane da tambayin shi ta farko wani sihirin ba zai kare ba idan wani ya yi wani sihiri don wanda ya sihirin ya mutu ba lallai ya kare ba don mutuwarsa ba ta za ta sa ya kare ba sau da haka sai an yi ƙoƙarin kare sihirin duk da haka domin ba an alakanta sihirin ba ne da mutuwar wancan ko rayuwarsa kila an zubar ne kila ya ca ne kila ya taka ne kila kaza kila an sa shi a jikin wata dabba ne to wannan ba shi ne dalili ba da zai sa ya mutu sai dai watakila in dabba ce ta mutu ko wani kadangare ne aka sa a jikinsa ko wata dabba ce ko wata hasbiya ce ko wani tattabara ne duk ana sawa to watakila in tattabara ta mutu wannan abin zai iya ainihin karewa amma ba daga mutuwar mai sihirin ba wallahu ta'ala alam take eh to ai wai wata ce take tambaya tana da irin masud kuma yana sa ciwon kafa take neman shawara shawarwari dai duk yana abubuwan da aka faɗa idan ta tabbatar aljani ne ta rika bin hanyoyin kariya da kokarin yawan zikiri da yawan karatun qur'ani da sauran in abin ya fitira ta samu kuma ai mata rukiya din Allah yadda Allah zai kore shi eh me kake na'am mara lafiya kawai yi ne lafiya kamar yana dan harkokin kasuwa ta da wata harkokin rayuwa ta eh to kaga wannan ne muka ce babu wani dalili saboda haka abin da ya kamata shi shi ya ba hanyoyin cigaba da kwarewa kamar da inyamurai suke bi su kware su samu kuɗi shi ma ya bi kaga ba wani rubutu suke sha ba inyamurai <laughs>